الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيو منا كوانا وتا sha hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda shi ne ya dace da 28 ga watan bakwai shekara ta 2018 a lissafin 'yan albashi muna darasi na 28 wata na 28 kenan a cikin wannan littafi mai albarka littafin alkaba'ir na imamu zahabi Allah ya masa rahama a yau za mu tashi akan alkabiratul ishirun babban zunubi na ashirin wanda Allah ya tsawatar a kansa malam yake cewa alkimaru alkimar shine caca qala Allah ta'ala akan caca ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون والميسر والميسر والميسر هو القمار بأي نوع كان نرد أو شطرنج أو فصوص أو كعاب أو كعاب أو جوز أو بيض أو حصى أو غيره وهو من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى عنه الله بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق فإذا كان مجرد القول يوجب الكفارة أو الصدقة فما ظنك بالفعل cewa abu na gaba shine caca cikin manya-manyan zunubai da Allah maɗaukakin sarki ya yi faɗa a kansu kuma baya so a aikata su akwai zunubin caca ina jin ba sai na yi bayanin me ake nufi da caca ba don kuwa mutane da dama sun san caca ta hanyar suna ko kuma suna gani ana yi kala-kala ce akwai tsohuwar caca da ake yi a da wanda shine wadda wannan malami zai kawo misalinsu akwai kuma caca sababbi kullum ake kawo kullum iya wayewar zamani iya ƙirƙirar caca da ake za mu zo mu buga misali da ku insha ta'ala akan caca caca da ake yi ta zamani to yana da kyau a matsayinmu na musulmi mu ji me hukuncin caca a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah kai mana afuwa ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ya zo kira sai ya kira masu imani idan kai mai imani ne da kai ake idan ku ka kori kanka ka fidda kanka baka ciki to shikenan ka yi waje Allah ya ce da giya da caca ya kawo nau'inta kala-kala da al'ansabu refu ake cewa da al'azlamu kibau ne ake amfani da shi ana ƙuri'a da shi kibiya ce za a yi ƙuri'a da ita wanda nasa ya ci kaza duk suna yi a jahiliya Allah ce duk wannan ƙazanta ne min amali shaitan yana daga cikin ayyuka na shaitan fashtanibu ku nisance shi cewa da ya yi aikin shaidan ne ma ya isa amma sai ce fajitanibuhu ku nisance shi ku guji waɗannan ayyuka duk wani nau'i ne na caca kala-kala da ake yi a wancan zamani wanda kuma yau ma ana yin su daban-daban kala-kala ai shaidan yana so ne ya jefa gaba da ƙiyayya da fushi a tsakaninku an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir akan shan giya shedan yana sa ku sha giya ne dan a samu fada da ƙiyayya da gaba a tsakaninku yakan sa ku yi caca ne dan wani ya cinye wani ya ta fada da shi a yi ta ƙiyayya da gaba sababin samar da fada da rashin jituwa tsakanin al'umma akwai wannan aiki na shan giya da caca wa kuma an zikirillah kuma nufinsa ne shaidan ya hana ku ambaton Allah wa anis ya hana ku yin sallah wanda ya shagaltu da caca ba ruwansa da lokacin sallah wanda ya shagaltu da shan giya ba ruwansa da yin sallah yau yaushe ma ya samu hankali da tunanin da zai je yi sallah fa hal antum muntahun shin ba za ku hannu ba shin ba za ku bar waɗannan ayyuka ba malam ya yi bayani ya ce wa shi wannan caca ɗin almaisir a larabci almaisir ne kuma du alkimar akan ce almaisiru akan ce alkimaru kowane nau'i ne inda ya caca ce duk wani nau'i na caca Allah ya haramta haramun ne duk wani nau'i da ka sani na caca haramun ne akwai nard akwai shatranj akwai fusus akwai ka'ab ko ki'ab akwai jauz akwai bild akwai hasa wannan nau'i nau'i ne na caca kala-kala da mutane suke akan wancan lokaci mu dai anan mun san akwai dara akwai lido ko da su dara da su lido akwai dara wacce ake yi <clears throat> wadda ake tona rami a yi tono-tono ana sa 'yan kulalai haka ko dai tsakuwa ko wani mulmulallen abu wannan shine ake ce da shi nard akwai shatranj wadda wannan yawanci manyan mutane suke kamar sarakuna ko masu kudi shine shatranj wanda ana yin sa wani zubin da kan sarki irin kan sarki crown din nan saboda ai su manya ne sun fi karfin su amfani da tsakuwa ina fata za mu zo mai bayani akan sa nan gaba da fatawar malamai da bayanai kala-kala haka manyan mutane suna yi da da da su alfusus shi kuma wannan wai suka ce ma yurakkabu alal khatam wani abu ne da zobe ake yin sa akan zobe ake sai ana amfani da shi ana yin caca din akwai wani abu shi ma ki'ab ko ka'ab shi ma nau'i ne kamar ka ce 'ya'yan dara da ake amfani da su da irin su a jahus shi ma wani abu ne da suke wasa da shi suna caca da shi har su kwai ana amfani da su da tsakuwa akan ɗebi tsakuwa a ta shiryawa a jera ana yi da su karta da mutane suke yi akwai wacce ana sa mata kuɗi akwai wacce ake yin jingina za mu zo mu yi magana a kai sai mutum ya ba da jinginar kaza ɗinsa a kanta ko ya jinginar da kansa ko ya jinginar da hularsa ko ya jinginar da agogonsa ko ya jinginar da gidansa akwai wanda zai ba da motarsa a sa mata ganye a kan caca wannan wannan waɗanda abubuwan da mutane suke yi a da kenan ya ce me yasa aka haramta caca caca nau'i ne min akli amwalin nasi bil batil cin dukiyar mutane da barna haka kawai mutum bai aiki ba yanzu yanzu a caca sai mutum ya ci naira dubu ɗari bakwai haka kawai ba noma ya yi ba ba faskare ya yi ba ba shago ya je bude ya kasa kaya ba ba kamfani ya bude ba ba wata sana'a ya yi ba haka kurin wata lamba zai je jefa kawai ya ci sa ya cinye aklu amwalin nasi bil batil kenan cin dukiya haka a bagas a maho a bati ba a sha wahala ba shi sa shari'a ta ce ba ta yarda da wannan ba idan za a yi caca mutane da yawa sukan haɗu wannan ya jefa wannan ya jefa galiban waɗanda suke haɗa caca za ku ga ba yin asara saboda kai ne za a turo maka a ce ka sa naira ɗari kai ma ka sa naira ɗari kai ɗin kana tsammanin za ka ci kai ma an kasa ɗarin kana tsammanin za ka ci kai ma an kasa ɗarin kana tsammanin sai a sa ku sa ɗari ɗari ɗari sau dubu ɗari amma wani mutum ne guda zai cinye idan ya cinye kuma su waɗanda suka shirya abar suna da percentage nasu da za su cire haka sun samu business shi kuma ya samu kuɗi ko ina naku ɗari ɗarin ta tafi a banza to wannan akulu amwalin nasu ne bilbatil batil alladhi naha anhu Allah wanda Allah ya hani kuma wannan kaɗai ba duk wata dukiya da mutum zaka ga mutum ya zo ya nan da nan kaga ya samu wasu kuɗi haka a banza to kai bincike akai wallahi kuma ya shiga cikin faɗinsa wala ta ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah ce ku daina cin dukiyarku a tsakanin ku ta hanyar barna caca barna ce caca ta'adi ne caca zalunci ne don ku ba a dashi ba ne na sa ɗari na ka sa ɗarinka nan gaba zan ɗauka ba haka ba ne in ka sa in ya cinye wannan kana ganin sa ko maƙiyinka ne ya cinye kawai shi kenan ina ɗarinka ta tafi a banza gobe ma kuma a kawo wata cacan azura ina ta faɗa ina jin kuna tuno na zamani da ake ko ya shiga cikin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yawmal qiyama an yi wasu mazaje da suna kutsawa mutane da suke kutsawa cikin dukiyar Allah ba tare da hakki ba kaga Allah ya ce malillah dukiyar Allah babu hakki suna da wuta ranar tashin alkiyama hadisin imam bukhari hadisi na 3118 suna da wuta waɗanda suke kutsawa suna cin kuɗin mutane a banza a cikin sahih bukhari manzon Allah yana cewa duk wanda ya ce wa dan uwansa zo mu yi caca faɗa masa kawai da ya ce zo mu caca to ya je ya sadaka gayyatansa kawai ka ce ka zo mu yi caca to ka fara ka shine ka je ka yi sadaka imamul zahabi yake cewa idan har kawai ka buɗe baki ka ce zo mu yi kaza wannan kafara ne laifi ne sai an ce ka yi sadaka to fa ma nuka bil fi'li yaya kake gani ga mutumin da ya aikata a aikace wannan gabar farko kenan da magana farko da imamu zahabi Allah ya masa rahama wato ya yi a cikin wannan littafi mai albarka akan caca to sai mu dawo mu duba ya yi mana definition dama ana so ka gane abu sai maka ta'arifinsa ya mana definition ɗin me ake nufi da caca cin dukiyar mutane ba tare da haki ba don Allah in tambaye ku ko kun san a ƙasar nan cewa akwai mutane da ana ganin su manya ne ko a harkar sarauta ko a hanyar kuɗi ko a hanyar siyasa suna caca har ma ana faɗa ai wane kuɗinsa wata caca ya ta duniya ya ci biliyoyin daloli ba a faɗa kudinsa kudin banza kudinsa kudin haram kudinsa kudin da Allah yake fushi da su shi sa kudin ba su da albarka ba a iya aikin Allah da su da yawa akwai waɗanda za ku ga sun tara dukiya sun tara arziki amma dukiyar ba ta da albarka ba sa iya taimakon mutane da ita ba sa iya aikin alkhairi da ita ba sa iya tallafa wa marayu da gajiyayyu da ita ba sa iya gina makarantu da su ba sa iya gina masallatai da shi kudin banza daman a layin banza yake tafiya shi za za ga wani a ce ai wani mai kudi ne ka ji ana ta faɗa amma baya aikin Allah to ya za a yi daman ta hanyar banza ya samu kudin ta hanyar banza ne ya samu kudin yaya za a yi wa Allah aiki yanzu dan Allah a cikin wayoyinku ba a turo muku a ce ka tura naira ɗari za ka ci kaza duk wanda yake so ya samu kaza ya yi kaza ya yi kaza ya sa ɗari akwai wanda ake cewa hamsin ne ba a yi to caca ce wallahi duk wanda ya shiga ya yi caca kuma falahun nar makomar wuta ne ga wayoyinmu nan yau an yi wa caca rijista a ƙasar nan kamfanonin wayoyin nan ƙalla ka samu wanda ba sa caca akwai wanda kullum sati sai sun maka text message na caca ga kamfanoni na lalle muka suna caca yau caca har tallanta ake a signboard kai posting kaza kai depositing kaza ka sa kaza ka ci kaza ba a yi an da ita ta zama halal yau yaranmu matasa caca suke hata akan ball akan ball sai a zo a zauna wane jefa kaza wane yake ya ce ai club din kaza ne za su ci wane kuma ya ce kaza za su ci bisa kaza wane kuma ya ce za a yi duro ne wane kuma ya ce yanzu a garin nan a unguwannin nan akwai wurare kiosk kiosk da ake budewa yaranmu matasa suna zuwa suna zura kudin suna caca akan bal kulab dina ne za ta ci ai wane club kaza ne za ta ci ka je ka zura kudi a kai kuma wai idan kafin a buga wasan fa saboda tsabar ana son bal kafin a buga wasan har an yi fokasin an ma gano suwa za su ci kuma abin mamaki wani in ya faɗa din sai ga ya ci suna nan yanzu a irin manyan titunan nan ma sai ga wancan shagon an buɗe wancan shagon an buɗe saboda me an lura ku matasa tunaninku duniya ce a gabanku an mantar da mu Allah an hana mu mu gane shari'a an ɗimautar da tunaninmu abinda Allah yake faɗa da shi baya so a yi yau shi ake yi wa kwalliya ake yi wa ado kuma mu je mu sa kuɗin mu fa ka shekara nawa kana yi baka ci ba yanzu wanda wayoyin nan suke yi kamfanin wayoyin nan suke yi kayi sun cinye ɗarinka kayi sun cinye ɗari biyunka sun cinye na makocinka kayi sun cinye hamsin ɗinka kayi sun cinye kaza ɗinka duka a banza wani abun ma za ku gama zuba kudin su kamfanin su suke ɗebewa ka kasa gane ma waye ya ci saboda an raina mana hankali yau za a yi musu magana suna tura 'yan majalisa katin dubu ɗari biyar ya za a yi magana suna tura wa sanatoci katin miliyan suna tura wa manyan mutane katin kaza waɗannan kamfanonin wayoyi da kuke ganin su suke wannan cacar daman na asali ma na farko dai kasar ku ba shari'ar musulunci take ba waye ma yake wani tunani ya ce wai bai halatta ba su yi amma mu musulmi ne mu ne subscribers din mu ne patronizers din ko ba ka bane ba mu muke sayan layukan nan mu muke buga wayoyin nan da kuɗin mu amma kuma za a sa mu yi caca akwai abin da ma za a saka wallahi baka sani ba kawai zaka danna wani kawai automatically sun turo shi idan baka lura baka danna oke to ka shiga duk caca ce ko ba caca bane a ta cutar mutane a ta kirkiro wasu programs na ƙarya wani da yawa cikin mutanen ba su da ilimin boko hausa ma ba zai iya karantawa ba amma yana da waya baram an turo masa wani abu yana so ya goge shi ya zai gashi kuma an sa oke a wurin don wulaƙanci an sa oke oken za ka ɗauka abin zai tafi ne ashe shiga kai ni ma dinnan da nake gaya muku fa ni ma na fada a ciki ne wallahi tallahi malam na shiga malam aka ta zare min kuɗi na ashe wata caca na shiga ban sani ba sai da wani ya karɓo ya duba ya ce malam ai ka shiga wani abu na ce wallahi ban shiga ba na ce wallahi ka shiga sai gashi sun turo kawai sai su turo sai sa oke idan kana gaggawa waye zai tsaya na ta karanta abubuwansu Barkar kawai ka danna oke ya wuce ka tafi ashe ka shiga wallahi sai da na yi wajen wata shida in na zuba kuɗi sai a ɗebe na kasa samun lokaci kuma na je na yi zage-zage a ofis duk wannan zalunci ne wallahi ake kar ku ce wai dan an taba ni ne nake faɗa kai. kuma duk za ku iya faɗawa sannan akwai abubuwa abubuwa da ake shi ma duka wannan makamanciyarsa ne na zalunci malam za ka ɗauki waya ka buga kana buga za ka ji ƙara kana alo alo ba ka ji na ne ai ni kuma ina jinka to wallahi ni ba na jinka alo alo alo kawai kuɗi yana tafiya babu ruwansu da cewa ka buga waya baka ji ba kawai kuɗi suke cire maka ko kuma ka buga gashi ka ji shiru amma kuɗi yana ta tafiya yana tafiya yana tafiya babu ranar da za a ce bari a dawo maka da kuɗinka ai network yana da matsala wai yanzu mu mun ɗauka kawai network is busy kawai halal ne su ce wannan kuɗin shi yasa duk wanda yake da hannun jari ma da shiya a cikin irin waɗannan kamfanonin waya wallahi akwai tambayoyi a kan shi dan ku wallahi idan ba ku fitar da tsari na fidda hakkin talakawa da fidda hakkin bayan Allah da ake zalunta su akan wannan ba wallahi akwai tambaya dan duk wanda ya sa naira ɗarin aka kwashe masa talatin ko arba'in bai yi magana ba iska kurin ya ji aka kwashe mai kuɗinsa wallahi sai an biya shi a kiyama Kwarai da gaske daidai yake da ka je shago da kuɗinka naira ɗari biyar baka sayi komai ba mai shagon na ya kwace maka ɗari biyu ba bambanci ko akwai zalunci ne to amma me yasa ake ba mu da gwamnati da za su bi mana kadu in kasashen da aka ci gaba ne ba za su yadda ba da tsara ana samun matsala ana samun rawa za a dakatar da kamfanin amma muku ina manyan ana tura musu katuka ko kai ne na yanzu in dai duk wata za a turo maka katin naira dubu biyar ai ba wani zancen da za ka yi to mutum sai ya buɗe wayansa wani yake faɗa wallahi mutum sai ya bude manyan nan sai ya bude wayansa sai ga katin naira miliyan ɗaya kati kurin na kamfanin kaza naira miliyan ɗaya sai a ce daga kamfani kaza ne in an zo fitar da wata doka a kansu zai sa hannu bai zai sa hannu ba to wannan shine sirrin in ba ku gane ba shi yasa suke cin karansu da babbaka ne ko ba babbaka ake ba babbaka saboda sun sai manyan sai kaɗan ga cikin waɗanda Allah iza ba akwai kiyama akwai mutuwa akwai hisabi wa zai iya tuno mun wata caca da ake yi akwai wanda ake kiran waya dialing calling kawai za ka yi to idan aka kira to me yake faruwa eh idan ka shiga sai ka shiga wani tsari ko a kira ka idan an yi dalin an kira ka kirin sai ka kama wani ne ke neman ka kana ɗagawa automatically ka shiga wani tsari ana yi kuma kai ni ina jin yau ma'amun wannan abu wallahi tallahi duka malam tsiya ce mana ta dole dole kuma kuna rena wannan naira hamsin da ake cirewa naira ɗari sai su cirewa mutum dubu ɗari is money ko ba haka bane ba yaya labarin mutanenmu na ƙauye da ba su ma san wannan ba akwai wanda lamba nan in ka bashi sai dai ka sa kai mai sabin baya iyawa yaya za a iya gane wannan abubuwan haza zulm wallahi Shata dina na gaya muku a garin nan yanzu a wurare da dama hatta manya-manyan kasuwannin nan namu ƙofofin manya-manyan kasuwannin nan akwai kamfanoni na caca caca kawai za su zo su kafa kyau ɗinsu ana zuwa ana ana depositin kuɗi ana shiga caca kawai an ɗaure wa caca gindi da manya-manyan gidaje da ake ginawa a wurare masu alfarma gaba ɗaya caca kawai ake to ina abin da Allah ya ce akan caca ya ku al'umma musulmi ina dokar Allah akan caca sha giya ayi caca ayi zina ayi sata a yi zalunci a yahudantar da mutane kawai shi kenan malam ke cewa ikhtalafal ulama ufin nardi wa shatranji idza khalaya an rahnin ittafaqu ala tahrimin la'ib bin nardi lima saha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba bin nardashir fa ka'annama sabaga يده في لحم الخنزير ودم أخرجه مسلم وقال من لعب بالنرد فقد أسى الله ورسوله وقال ابن عمر رضي الله عنه اللعب بالنرد قمار كالدهن بوجك الخنزير ما لا يشي ما لم يسن يساباني دنغني دا ين dara dinnan da na faɗa da wannan shatranj nau'i ne na dara shi ma idan aka yi shi ba tare da sanya wani kuɗi ba kamar an yi shi don wasa kawai ba tare da ba da wani kuɗi ba ko wani jingina ba malam ya ce dai malamai dai sun yi ittifaki yin dara haramun ne haramun ce saboda manzan Allah ya ce duk wanda ya yi wasan dara ko wannan nardashir ana cewa nardashir ana cewa nard ana cewa shatranj daidai yake da wanda ya ɗauki hannunsa ya rina hannunsa da jinin alade kuma ya dagula hannunsa a cikin naman alade a duk ƙur'ani gaba ɗaya babu dabbar da Allah ya kyamace ta ya faɗi munin abu a kanta irin alade walahmal khinzir naman alade mugun dabba alade Allah baya son alade to wanda yake yin dara ko lido ko irin wannan nau'i na caca daidai yake da wanda ya ɗauki hannunsa ya dulmiya a cikin jinin alade da naman alade amma yau a cikin unguwanni za ka kana tafiya akwai dandali-dandali da mutane suke yi na karta da caca za ka gan su kamar mutanen kirki bala'i ne masifa ne ka ga motoci an yi fakin ka ga sun zauna da katinsu na karta ka ga wannan an soka masa ganye a kansa mana wannan an cinye shi kenan wata motar an yi fakin ɗinta nan wallahi anan wani yake cinye ta kudi ake zubawa sai a ce ga dubu ɗari na manya a wannan kartar za a cinye da wannan lido da ake yi ai an gane lido ko da ai har irin sunuka din nan ma duk ana yi ana caca ko ko ba yi ko da yake yanzu Allah ya karya ta ya kashe kasuwarta da ne bini bini duk irin dandali sai ga an sa wannan kwangirin ko wannan katakon na sunuka din wasu suna yi wasa kawai wasu kuma caca suke da ita duk haramun ne so yake cewa manzan Allah dai ga abin da ya faɗa ya sake faɗa duk wanda ya yi dara ya saba wa Allah da manzan Allah da haka suke yahudawa yana annabi ya zo wuce sai ya tarar da su a dandalinsu wannan suna karta wannan suna lido wannan suna dara kala kala nau'i nau'i idan annabi ya zo wuce sai a ci mutuncinsa shi yasa malaman fiqh suka ce ko sallama ba a musu dan karta ba a mai sallama dan lido ɗan caca ba a masa sallama ko musulmi ne haka malaman fikihu suka faɗa don a ƙazantar da wannan aikin da yake amma ku rufe idan kuna tunani za a cikin layukan unguwar ko ta unguwar suwa ne za ka zo wuce a gindin bishiya mai inuwa sai ga mutane suna zaune suna wannan abu jama'a mu musulmi ne muna da shari'a muna da doka muna da abin da Allah iya da mu yi da abin da Allah bai yadda mai ba kai musulmi kana karkashin doka ne in an ce kayi kayi idan ba a ce kayi ba kar kayi Allah sa kuna ganewa ibu bin nard qimar yin dara da irin sulido caca ce kamar mai ne da yake tattare da ɓargo na alade ko ka ce man ko ɓargon alade aka zuba a ciki mayi ne sai aka zuba ruwan ɓargo na alade a ciki zai shawu bai zai shawu ba ya ɓaci wai ko da ka ɗauke shi a matsayin wasa ne kana annabi ya hana alaihi salatu wassalam ya ce fa amma ashataranju fa aksarul ulama'i ala tahrimin la'ibi biha sawa'un kana bi rahnin aw bi ghairi وأما بالرهن فهو قمار بلا خلاف وأما الكلام إذا خلا عن الرهن فهو أيضا قمار حرام عند أكثر العلماء وحكي إباحته في رواية عن الشافعي إذا كان في خلوة ولم يشغل عن واجب ولا صلاة في وقتها وسئل النووي رحمه الله تعالى عن اللعب بالشطرنج أحرام أم جائز فأجاب رحمه الله تعالى huwa haramun inda aksari ahli ilmi وسئل أيضا رحمه الله تعالى عن لعب بالشطرنج هل يجوز أم لا وهل يأثم اللاعب بها أم لا فأجاب رحمه الله تعالى إن فوت به صلاة عن وقتها أو لعب بها على على عوض فهو أو لعب بها على عوض فهو حرام وإلا فمكروه عند الشافعي وحرام عند غيره وهذا كلام النووي في فتاويه malam yake cewa ita wannan shataranj da muka faɗa nau'i na dara da aka ce manyan mutane ne suke yi da yawa daga cikin malamai mafi rinjaye sun ce haramun ne haramun ne shin an sanya jinginar kuɗi ko wani kaya ko ba a sa ba duk abin da aka jingina aka ce wannan gashi nan kaza ne yanzu kaga abul ma ya ana caca ko ba haka bane ana hada kuɗi a ce duk wanda suka ci kaza suka yi kaza za a ba su kaza za a yi musu kaza to duk wannan haramun ne da ma bari aka yi suka gama aka ba su taimako aka tallafa musu akwai abin da suke ce da shi alkalam idan ya keɓanta ba tare da an sanya wani kuɗi ba zancen kawai ake yi ba tare da an sanya wani kuɗi ba to amma tun da ya shafi alamar ko yana da alaka da shi cacan to haramun ne ko zancen ne ma a wurin mafi yawa daga cikin mutane na malamai cikin malamai duk da cewa an yi wata riwaya daga shafi'i ya ce in dai babu kuɗi a ciki to ba haramun ba ne idan aka yi shi a keɓance walam yushghil an wajibin bai shagaltar da mutum ya hana shi aikata wani wajibi ba ko kuma bai hana a yi sallah a kan lokaci ba to wannan shine sharaɗi an tambayi imamun nau'awi dangane da yin wannan dara ta shatranj haramun ne ko halal ya ce haramun ne a wajen malamai sun ce haramun ne kar a yi an tambaye shi kuma har yanzu shin ya halatta ko bai halatta ba shin in mutum ya yi din ya yi laifi a ya samu la'ibu biha amla ya ce haramun ne ya ce idan ya sa a lokacin sallah ya wuce akwai wanda zaga suna yi ba sa kula da sallah gaskiya ne ko kuma mutum ya yi a kan matsayin a bashi wani abu don ya ce wani abu haramun ne idan kuma babu wannan babu cin wani abu babu faucewar lokacin sallah wasa ne kawai in ji imamu shafi'i ya ce shi ma makaruhi ne wasu malaman suka ce haramun ne inda gairi wannan shine abin da imamun nawawi ya faɗa Allah ya masa rahama wa dalilu ala tarimihi kullum akan ce abu haram ne to sai an bada hujja akan haramcinsa saboda faɗin da yawa daga cikin malamai Allah yana cewa hudimat alaikum almaitatu, waddahmu waddamu wa lahmul khinzir har zuwa faɗinsa wa an tastaqsimu bil azlam a can mun yi magana akan al azlam kibau da ake amfani da shi ana kuri'a. dan a ci kudin wani Allah ya ce wa tastaqsimu bil azlam wannan kibau da ake amfani da shi ta hanyar caca haramun ne wannan da ne suke yi a lokacinsu yanzu an caccanja musu tsari da sufyan da waki abin al-jarrah suka ce ai ba wani abu ba wannan wa tastaqsimu bil azlam din shine irin su dara irin su su wannan caca salido da ake yi shine kawai shine wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisqo ali bin abi talibin Allah yadda da shi yake cewa ash shatranj maisirul aajimi wannan dara nau'i na dara na shatranj ai shine cacan ajamawa waɗanda ba larabawa ba cacarsu kenan Allah ya haramta ya wuce ta wajen wasu mutane suna yin wasa da wannan dara ɗin sai ce me waɗannan gumaka da 'ya'yan daren kenan da ake amfani da su akwai wanda ake su da idols ko in za ku iya lura da 'ya'yan gumaka ake ƙanana ƙanana haka to shi ma ana ce da shi shatranj bas na yi ta ƙoƙarin in yi a muku shi da turanci watakila za a fi gane shi chess ko ƙwarai da gaske to irinsu ashe kun gane shi akwai da Allah wanda ya san shi ana dan wani bayani yadda ake yi ba wai dan ya taba yi ba chess ko me spelling ɗinsa c h double e, e ko s e double s chess ya ake yin sa kamar calculation ne ko idan mutum bai iya lissafi ba zai iya yinsa ba da me ake yinsa kamar draft ne ko eh, ina ganin sai yana da gidan darajar haka ana jefa wacan a jefa yi to wannan shi ne a shatranj kaga ai ba lokal mutane ke yinsa ba ko ba ka bane to shi ne shatranj bari rubuta shi da wannan don wani gurin sai an yi turancin za a gani chase na malam na'am sunuka yi eh. akwai sunukar waya android eh eh na'am wallahi za ku rinka yi akwai kuɗi ne a ciki eh ma'ana ana cin wani abu su za su bayar da coins din da farko farawa eh, eh. Eh. shine dai shine dai shi na gaya muku zamani ya zo an caccanja shi daman kayan arna ne kayan yahudawa ne so zamani yakan sa su yi modernizing ɗinsa wallahi duk irin waɗannan abuwa musulmi bai kamata ya shiga yanayin su ba kawai dai ka gane wani abu duk abin da aka ce a sa kuɗi in ayi kaza za a ci kaza to caca ne zai iya yiwa bara ka ci ba zai iya ka ci kaga akwai garar a ciki to caca ne na malam kamar yayin shi kadai wanne din a ciki eh kamar game dai na kwamfuta wannan ba laifi ai wasa ne ai na gaya muku ya zamanto ana sa wani abu da za a ci eh ma'ana mutum ok na dauka coins na kudi wanda ake kaman cryptocurrency din nan da ake ok to a bari a bari in dada bincike a kansa eh a bari in dada ko ka turo min wannan application din eh a ko ba yanzu ba yi dan na gani in tabbatar in bincika ko akwai wani abu kuma kai ma ka dan yi browsing kai bincike akan shi saboda nau'o'in suna nan da yawa kamar yanzu nau'i ne ne irin kasuwanci da ake ta kawowa na zamani kana zaune a gida kawai ba kai kuma kai ana tura ma kuɗi kawai ka ci kaza ka ci kaza a ga wannan akwai alamar tambaya ce yace to me waɗannan abubuwan da kuka zauna kuka kafu a kansu ya ce wallahi ɗayanku la'an ya masa ahadukum jamran hatta Yusufa khairun lahu min an ya masa ha ɗayanku ya je ya damƙi garwashin wuta sai ya yi sanyi garwashin nan ya ƙone shi ƙurmus shi ya fi masa alkhairi da ya je wannan ces ɗin ko ya je wannan dara ɗin Allah kiyaye ya ce wallahi Ali bin Abi Talib yake gaya mutane wannan bai haƙi ne ya ruwaito shi a cikin shu'abul iman da malaman hadisi sun ce isnadin sai yana da rauni ya zo kuma a cikin sunan yace wallahi la hada li ghairi hada khuliqtum wallahi Allah bai halicce ku don wannan abun ba Allahu akbar Ali bin Abi Talib ke gaya musu kamar yanzu ne ka je ka tarar da mutane a gindin bishiya suna wannan ce wallahi yan uwa wannan ba shine Allah halicce ku dan shi ba dan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqan wa ma uridu an yut'imun sahibu shatranji akzabun nas mai wannan chase din ko mai wannan dara din shi yafi kowa ƙarya in ji ali bin abi talib ya kulu ahaduhum qataltu wa ma qatal ɗayan su zai ce na kashe alhali ba kashe ba kisa yi ba wa mata wa mata wani zai ce ya mutu alhali ba mutu yi ba wa qala abu musa al-ash'ari la yal'abu ash-shatranj illa khati' ba mai wasan dara ko ches din nan in banda wanda yake mai kuskure ba addini wani hadisi ne hassan imam al-baihaqi ya rawaito shi an ce wa ishaq ibn rahuya a tara fil la'ibi bi shatranji bas kana ganin akwai wani laifi akan wasan ches din nan ko wasan dara da Hausa akwai laifi yace albahas kullu fi yace ai dukkan laifi ma yana cike gaba daya aka ce da shi inna ahalar suguri na biha li ajil harb mutanen da suke zuwa suna toshe kafa suna hana abokanan gaba su shigo garurrukan mutane suna zama suna yin wannan wasan shi dai da sunan sun je yaƙi ne amma suna yin irin waɗannan wasanni na dara ake gaya masa faƙala huwa fujur ya ce a wannan fajirci ne ko da takobi a hannunsu sun je yaƙi suna yi wallahi fajirci ne ba addini ba ne an tambayi muhammad bin ka'ab al-qurdi anil la'ibi bi shatranj dangane da wasa da wannan ash-shatranj yace adana ma yakunu fiha an al-la'iba biha an yu'rida yawm al-yu'rida yawm al-qiyamah aw qala yuhshar yawm al-qiyamati ma ashabil batil mafi karancin laifin 'yan lido da 'yan karta da dara da wannan chase ɗin shine a tashi mutum ranar tashin alkiyama ko a bujiro da shi yu'rada a bujiro da shi au yuhshara ko a tashe shi ran tashin kiyama tare da mabarnata ko ba a ce komai ba an tashe ka cikin mabarnata an tambayi abdullahi dan umar akan ash-shatranj yace hiya sharrun sharri ne minan nard daga dara ne ai wa taqaddama al-kalamu an tahrimi وسئل إمام مالك الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه عن الشطرنج فقال الشطرنج من النرد إمام مالك أنت بيشي أكن ونن تشيس إن سيتي أي شيء ما تكن درا كما كن سان أبن دا النبي يتي أكن درا بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مالا ليتيم فوجد فيه في تركة والد اليتيم فأهرقها labari ya zo mana abdullahi dan abbas ya jibinci lamarin dukiyar wani maraya a cikin dukiyar da ubansa ya mutu ya bar masa sai aka samu wannan kayan caca kayan dara a ciki abdullahi dan abbas ya ɗebe su gaba ɗaya ya kone su walau kana alla'ibu biha halalan lama jaza lahu an yuhriqaha likawniha min malil yatim da wasa da wannan lido ko karta din nan ko wannan dara din da halal ne da abdullahi da bas bai kone kayan amfani da shi ba don ko dukiyar maraya ne a yi barna da dukiyar maraya ba za a yi ba walakin lamma kana la'ibu biha haraman hafata fatakunu min jinsil khamri da yake wasa da shi haramun ne sai ya ƙone dan ya zama ta shiga cikin jinsi na giya da Allah ya haramta kun ga a ayar ai gaba ɗaya a layin giya aka kawo su yace idza wujida fi mali al-yatimi wajabat iraqatuhu kadhalika shatranj yanzu kamar giya idan aka same ta a cikin dukiyar maraya zuwa ake a faffasa ta a kone ta haka kuma kayan lido da karta da caca din nan in an samu shi ma zuwa yayi aje a kone shi dan bai da amfani wa hadha mazhabu habrul ummati wannan shine ra'ayin ko mazhaban Abdullahi dan Abbas shine habrul umma an cewa ibrahimu ka'i ma ƙulu fil la'ibi shatranj yaya zaka ce dangane da wasa da ashatranj da muka faɗa yace ha mal'una ai wannan tsinannen wasa ne kaga shi yasa wallahi yanzu malam <laughs> ban sani ba ko kuna iya sani malam a garin nan a garin nan yanzu ana buɗe gidaje masu kuɗi mutum ya bunƙasa da kuɗi sai ya buɗe irin waɗannan gidajen katon fili zai samu 200 by 200 ko 300 by kaza ko eka guda sai ya gine ta kawai na irin waɗannan wasannin ne can gurin ana exercise ga gurin kayan motsa jiki ba laifi wannan ayi can gurin ana ball can gurin kuma gurin caca ne na malam akwai wata sabuwa da ake yi kamfani ne yake za a bude daga abu dhabi kaji mutum ne zai bada kamar dubu goma ko biyar da ɗari biyar za a bashi ƙaramin buhun shinkafa za a bashi da magi da mai da wasu abubuwa sai a ce ya kawo mutum uku su masu bada wannan kudin za su yi rijista eh. shi ma haka kuma kai kana da wani benefit ɗinka irin dai wannan business ɗin da da ake kawo yan rena hankali a dole su kai ka saudiya tunda sun ci kudinka haka nan wani dan uwa ya zo ya same ni malam Allah saka da alkhairi suna nan da yawa kuma abin tausayi malam mutanen mu suna zaune sun kisi sana'a irin wannan business din suke nema ka tura ka bada kaza wai mutum ya bada naira dubu kaza a wata ya ci dubu ɗari kaza warai kuwa duk nau'i ne na irin waɗannan kasuwancin na banza ai wanda baka san me ake da kuɗinka ba me ake yi da kuɗinka baka sani ba wani ba Allah ya same ni irin wannan ai mala alhamdulillah insha Allah ta'ala muna so za mu taimaka wa addinin musulunci kaga malam kana da mutane ni wallahi da awarka nake so zan taimakawa wata harka ce wallahi yanzu malam kaga a wata uku na sayi gida na gina na na sayi mota kaga motar nan tsautsayi ya sama motar da ita ya dauko ni daga wa'azi wallahi ya cika ni da bayani kaza kaza yana kwade ta mu ai kaga malam tunda kana da almajirai da majalisai kawai ka buɗe guda ɗaya ka samu hannun jari duk inda ka je ka kawo mutane kaza mutane kaza wani zai bugarwa hankali na ce ka je ka kawo mun abin a rubuce da ka'idojinsa don in ga ina ne shari'a compliance ina ne kuma wanda ya saba wa shari'a ka kawo mu na yi masa bayani dalla-dalla hadarin da ke cikin irin wannan abu akwai caca akwai yaudara a yi ta karban kudinka baka san me ake da kudinka ba watakila zuwa suke su je su zuba shi a kamfanin giya watakila cacan nan suke zuwa su je su yi kana zaune kawai ba tattasai da tumatir ka kasa ba ba yalan bella ba ba noma kai ba ba komai kawai ana ta turo ma kuɗi kuma wannan abun ka san illarsa yayi ne sai sun gama haɗa kuɗaɗen ku kawai sai su ce yayi collapsing daman sun faɗa sun ce anytime za a iya neman su a rasa to ka san hikimar sai sun tara kuɗin ku yanzu mata suna nan duk suna yin wannan business din wani gold cinikin gold ne wai wai gold ai wace kasuwar ake sai da gold din kowa gold kowa gold ai harkar gold ce mutane nawa ne a yanzu a nan kano mutum nawa ne suke ɗaura gwal mutum nawa ne a wancan garin na kuma da ke ganin masu hali ne mutum nawa ne suke ɗaura gwal ɗin kuma shi gwal ɗin sau nawa ake sayan sa eh nambobi ne kun ai ne hankali kuma ni abin da ya dame ne wato hatta yan boko mu kasa wayewa kaga mutum yana da mugun wayo baka iya cin naira biyar ɗinsa ba amma da an kawo wannan tsarin duk sai je zuba kuɗinsa yana nan ya miƙe kafa ya ɗeba hannun jarin sai ya zuba kuma malam iya zurfin ka iya abin da ka zuba iya abin da zaka samu suna janka suna baka suna janka suna baka kana tara kana tara sai ka zuba musu miliyoyin kuɗi wata sai ka shiga network ɗin ka neme shiga rasa gaba daya ya tafi daman iska ce kake baka san su a ingila ba baka san su a america ba baka san su a kaza ba haka dai ake ta wasa da hankulan mutane so ni ina ba da shawara mutane duk wani abin da ya fito irin waɗannan abubuwa na zamani ku bi a hankali kuma wallahi yi ne baya lafsin idan kayan gaskiya ne na Allah ne to da ya dade ana yi da an buɗe kasuwanninsu a duniya ana ta yi amma suna yi ne su yi business ne kawai ka je ka kawo ka je ka bada kaza a baka buhun shinkafa da da taliya ko har da naman miya ko da mene ne <laughs> magin miya ne ko gashin miya <laughs> Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu ikon cin halal a to an tambayi imam malik shi ma ya ce haram ne kamar yadda ya kawo nan ya ce wa rawa abubakar al-asram fi jami'ihi an wasilata bin al-asqa an rasulullah sallallahu alaihi qala inna inna lillahi fi kulli yawmin 360 nazara ila khalqihi laysa li sahibi shahi fiha nasibun ya'ni la'ibu shatranj li'annahu yaqulu shah mata ya kawo hadisi um, um, kamar yadda imam al-albani ya kashi cikin irwaul ghalil manzo Allah sallallahu yana cewa lallai kowace rana Allah yana duba 360 duba 360 zuwa ga halittarsa kullum sai Allah ya kalli halittarsa sau 360 yace amma duk duba 360 din nan duk mai yin dara ko wannan lido ko wannan chase din ba yi da ko ɗaya li'annahu yaqulu shahmat da yana cewa shahmat mana yana yin ƙarya abu ne da aka gina shi akan ƙarya baka ciki duk rahmat da Allah zai duba banda mai wannan wasannin abubakar al ya ruwaito da isnadinsa daga abi huraira manzo Allah yana cewa idan marartum bi haula'i alladhina yal'abuna al-azlama narda wash-shatranj wa ma kana min al-lahwi fala tusallimu alaihim idan kun zo wucewa ta wajen waɗannan mutane da suke wannan dara da lido da wannan chess kar ku yi musu sallama fa innahum idza shama'u wa akabbu alaiha ja'ahum ash-shaytanu bi junudihi fa ahdaqa bihim idan sun zo sun fara shaidan yana zuwa da sa ne ya kewaye su kullama zahaba wahidun minhum bi yasrifu basrahu anha lakazahu ash-shaytanu bi junudihi duk lokacin da ɗaya daga cikinsu zahaba wahidun minhum ɗaya daga cikinsu ya tafi ya sirifu basarahu anha ya kau da kansa daga wannan sai shaidan ya zungure shi da shi da rundunarsa fala ya zaluna yal'abuna ma'ana da mutum ya bar abin sai ga bari ya dawo ya ci gaba kana fita sai ga bari ka dawo ka ci gaba haka caca take rigar mutum fa ita ta saurata jikinsa amma sai ya ce ya sa ta dabo da yana tunanin wai zai jawo sauran abin da ya rasa ya ce haka za su yi taimai ba za su gushe ba suna wannan wasa har sai sun rabu kamar karnuka idan shtama'at karnuka ishtama'at ala jifatin fa min minha hatta mala butunaha karnuka ne suka haɗu akan mushe su yi ta ci su yi ta ci har sai sun cika cikin su sun matafarraqat sai su rabu masu karta masu caca masu lido masu wannan kamar karnuka ne da suka haɗu akan mushe suke ci in sun ga masu watsi li'annahum yakzibuna alaiha suna karya a kai suna cewa mata sha wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ashaddu nasi azaban yawm alqiyamati sahibu sha shine dai mai wannan wasa na shatranj shi fi kowa azaba ranar tashi alkiyama Allah ka kiyaye mu yani sahibu shatranj ala tarahu yaqulu qatalahu wallahi ma mat ba ka baka gani ana cewa ya kashe shi wanda suke akwai wanda ake cewa wani ya mutu kamar dai fim wani ya mutu kaza a ba mutuwa yayi ba ƙarya ne wallahu iftara wallahi iftara ƙarya yayi wa kadibun ala Allah ƙarya ne ga Allah abu na ƙarshe ya imam mujahid yake cewa ma min mayyitin ya mutu illa musila lahu julasa'uhu alladhina kana yujalisuhum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku ji wannan abin imamu mujahid yake cewa babu wani mamaci da zai mutu ranar tashin alkiyama face sai an nuna masa a cikin kabarinsa kafin a tashe shi sai an nuna masa abokanan zamansa da yake zama da su a majalisarsa ya ce za a zo da mai wasan karta da lido a shatranj dara a ce da su a ce da shi kun la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah mai bukun ya faɗi la ilaha illallah sai ya faɗi wata kalma da ya saba yana faɗanta a wajen daren nan wannan ya zo zai mutu kenan a wancan ɗin a nuna masa a ce ga mutanen kanan waɗannan mutanen banza da kake zama da su ga sunan kaga sakamakonka idan mutanen kirki ne kana zama a majalisin kirki shi yasa ake so kullum ka samu abokanan kirki kana zama da su malam hatta a kabari idan aka binne ka kusa da mutanen kirki makotaka da mutanen kirki yana maka amfani hatta a kabari kisa duk mai hankali yakan ce ina wasiya a kai ne makabartar kaza ko in za a binne ni a binne ni kusa da wani ba wai kawai ka bari a banza mutuwa ta zo ta ɗebe ka su je su kai ka waccan makabartar ba taron mushirkai gaba ɗaya da ahlul bida'i wal ahwa wasiya na sha faɗa a karatu mai hankali ya rinka wasiya ba wani abu ne kawai takarda da biro zaka rubuta in na mutu ayi kaza kar ayi kaza ayi kaza kar ayi kaza wani yana bi na bashi wani ina bin sa bashi gidan kaza nawa ne wani kaza ba nawa bane ina kasuwanci da wani wani mun yi mu'amala kaza mun yi kaza mun ka rubuta kuma in na mutu kar amun kaza amun kaza kar amun kaza amun kaza kaza dina a bawa wani kaza aiwa wani du mai hankali wallahi ya kamata yana da wannan abun a rubuce a ƙarƙashin filans abdullahi dan umar ya ce babu wani bacci da zan yi face wasiyata tana rubuce ƙarƙashin filona ba za ka yi ba amma kana iya yin whatsapp din awa uku wani abun duka duka bai wuce minti sha biyar ba ka gama wasiyar ka ne ana updating dinta ana upgrading dinta ana gyara ta idan bashi ne ake bin ka in ka biya ka je ka kansile ka goge shine za ka sai mutum ya mutu sai ka ji an ce ai an samu littafin wasiyarsa ya ummata muhammad ga abin yi amma ba ma yi to kar ka zo ka mutu a zo a yi wasa da gawarka yanzu wani bawan Allah wallahi tallahi da ya mutu dan uwa ne malam mai da'awa mai himma amma yan uwansa yan bid'a ne kar ka ga wahalar da muka sha akan gawarsa yanzu a nan gurin shi a lokacin da yake raye dan sunna ne dan tauhidi ne dan ta mutu baya bin wancan limamin sallah dan bai yadda da aqidarsa ba ya kame yana kaza yana kaza ya lura da ibada kawai sai bayan ya mutu sai a je a ɗauko wani mushirki a ce shi zai mai sallah an yi mai adalci bai yadda da shi ba fa baya bin sallah sai ya mutu saboda wai shi yake yi wa gawa sallah anguwa waye ya ce ga wani wani mutum guda ɗaya shi yake wa gawa sallah ka yadda da wannan a je a naɗa wani ɗan bida ya zo ya zama muku karfan kafa tunda ba gwamnati ne ta nada ba kuma ita ma ba ta da hakkin ta ce wai dole shi wane ne zai ne sallar gawa kamar yadda baya ta da hakkin ta ce dole wane shi zai zama limamu da unguwa kaza da unguwa kaza da unguwa kaza mutane wanda suka amintu da shi shi zai musulmanci wallahi bawan Allah nan da ya mutu ina gaya maka wallahi suka hana mu yi masalla suka ɗauko wani mutum wanda mun san malamin nan baya son sa bai yarda da aƙidarsa ba faɗa suke yi akan harkar wa'azi ya faɗa ya faɗa amma wallahi wai da yake shine limamin gari ko shine limamin unguwa kawai wallahi bawan Allah nan kawai da yake yayin sa yan bid'a ne kawai kaje suka dauko dan wulakanci suka dora mutumin nan ya mai sallah kuka muka yi tai ana sallan nan muna kuka wallahi ba na mantawa ana gama sallan nan muka ce kai duk da ga wannan tasu ci wallahi mun sake masa sallah wallahi malam kai ya kai ya za a yi za a yi muka je kawai irin an ajiye shi nan kafin a tona rami abin nan kawai ka ce Allahu akbar kabbar duk yan uwa kai sallah akwai a garin da ma aka yi shi ma haka din kafin a ɗauko mota da makara da wayawa yan uwa sun zo sun kewaye sun abin nan kawai an kabbara an yi mai sallah dole addu'ar yan uwansa su je su same shi malam idan ka ji haushi ka gyara aqidarka idan ranka ya ɓaci ka daina shirka ka daina bautar kabari ka daina bid'a ka daina tara kanka kazanta yaya mutum zai zo ya kare rayuwarsa yana tauhidi da koran bid'a a ɗauko wani mushirki ko wani ɗan bid'a sa shi zai mai sallah rashin wasiya rashin wasiya akwai wani bawan Allah a garin nan kafin ya mutu ya rubuta ya ce ga wanda zai mai sallah an zo an yi gayya har sarki sai da zo aka ce ranka ya daɗe bismillah sai wani ya ce a an yayi wasiya ya ce malam wanda zai mai sai sarki ya ja da ba ya ce an yayi wasiya shi kenan a ji mai ka duba mutunta wasiya amma ba ka yi kana bin wancan kuɗi baka rubuta ba watakila ka je ɗaurin aure ka mutu watakila cizon sauro ya kashe ka ƙibarka da lafiyarka da kwanciyar hankalinka ba shi ke nuna za ka daɗe ba wallahi Allah nawa ne wanda sun fika lafiya sun mutu nawa ne wanda sun fika gata sun mutu mutuwa ba kawai kullum ka zama a shirye ne kullum ka zama a cikin kimtsi kamar za zaka tafi aikin hajji an ce an fara tashi ba cewa ake ku zama kullum a shiri ba ina ce mutum kullum da yadda kasa ko tafiya za a yi daga nan zuwa dan bace ce a'a gaskiya ba samu zuwa ba kar a zuwa a kira mu <laughs> saboda kar ya fita a kira su kuma duk wani abu na tsautsayi da zai je ko ya karye ko ya ji ciwo a kai shi asibiti ba zai yadda ba zai je hajji a hankali kwata ma a hankali ke tsallakawa don kada ya tsallaka ya je karye a ce ba zai je ba mu zauna cikin shiri ina fata ana fahimta to ya ce idan an zo an ce mai shi la ilaha illallah wallahi sai rinka faɗin wannan kalmomi da suke faɗa shahak summa mat kalmomi ne suke amfani da shi fa ghalaba ala lisanihi ma kana duhu imamu zabi yace ka gani abin da yi rinjaye a harshen sa abin da ya saba yana faɗa fi hayati fil la'ibi a lokacin da yake wasa fa qala iwad kalimatul ikhlas maimakon kalmar ikhlas la ilaha illa la sai faɗi kalmar shahak wa hadha kama jaa fi fi insanin akhir akhir mimman kana yujalisu shurabul khamr kamar yadda wani mutum insanun akhar wani mutum daban yana zama da mashaya giya shi ba giyar yake sha ba amma yana zama da 'yan giya sai mutuwa ta zo masa hina hadarahu al-mautu wa ja'ahu insanun yulqinu shahadata sai wani yazo yana cewa kace la ilaha illa Allah ba qala lahu ishrab wasqini thumma mata ka san me yace an ce kace la ilaha illa sai ya ce wa mutum shagiyar ba ni nima in sha kawai sai ya mutu ya manta ya ɗauka a wajen yan giya yake tunda kullum a can yake shi ba ba giyar yake sha ba zama yake da yan giya ka san akwai mutanen mutum kaga mutumin kirki ne amma yana zama cikin mutanen banza a unguwarsu wannan majalisin ka sani mutanen banza ne masu zagin mutane masu yi da mutane masu kallon mata masu kaza masu kaza masu kaza ko masu fitina kai kuma mutumin kirki mai kima a cikin al'umma amma ka je cikin su kana zama an yi magana ce a ah, ustaz ko ustaz ne ko kai ba wa'azi kake musu ba za ka zauna a cikin su in kana musu wa'azi ka sa su gyara kana zama a cikin su baka iya cewa ku tashi ku yi sallah lokacin sallah yayi kana zama a cikin su kai ma da kyar kake kubutowa ka zo kai sallah a masallacin ka koma hadari ne zama da mutanen banza kamar yadda qur'ani ya faɗa zama da waɗanda suke masharanta ne shi ma sai ya shafe ka wallahi haka ya mutu wala quwwata wala haula wala quwwata illa billahi al-ali azim inji Imam Az-Zahabi wa kama jaa fi hadisi yamutu kullu insanin ala ma asha alai kowane mutum zai mutu ne akan abin da yake rayuwa idan kana rayuwa akan kirki muna fatan ka mutu akan kirki yace kuma wa yub'asu ala mata alai kuma za a tashi mutum ne akan abin da ya mutu yana yi la ilaha illallah duk wanda ya mutu yana zina Allah kiyaye to za a tashe shi yana yin zina duk wanda ya mutu yana caca za a tashe shi yana caca duk wanda ya mutu yana ashar za a tashe shi yana ashar duk wanda ya mutu akwai abun abun bayi da daɗi imam ahmad dama ya faɗa yake cewa dama abin da aka fi damuwa shine wato ƙarshen mutum duk mutum da ka gani ba za ka iya cewa komai a kansa ba sai ka ga mutuwarsa ka ga yaya cika to duk abin da ka mutu kana yi akai za a tashi in ka mutu kana sujjada to a sujjada za ka tashi wannan yana tambaya an wurin aikin ku ɗaya da su ka gana ai ba zaɓin ka bane ka je neman abincinka ne ka je sana'ar ka aka haɗa ka da su a dole inda zaɓin ka ne ba za ka zauna su to shi ma wannan ka in ka samu wani canji ba shi ba sai ka canja ina so in nuna mana zama da mutanen banza yana da illa zama da mutane kai wucewa ta wajen mutanen banza yana da illa wannan rikicin boko haram din da ake mun je maiduguri ake bamu labari wani bawan allah mutumin kirki ga wani wuri nan da ake tuhuman an zo an yi ta'addanci an kashe suwani an yi kaza an yi kaza ana zargin suwani suwani suna zama a wurin wallahi tallahi malam ya je sana'arsa ya dawo bai san hawa bai san sauka ba an yi ta'adin an gudu an tafi to ya mai da wurin wurin majalisarsa ne wurin zamansa ne shi amma mutumin kirki ne kowa ya sani na kirki ne yana zaune a gurin suka zo suka tattara shi ana ɗaukansa suka harba masa kunamar bindiga suka harbe shi babu wani bincike kawai me ya baru kawai an same shi a wannan wurin ne saboda wannan wurin ana neman criminals din anan ake nema shi yasa ake faɗa ko barna aka yi a wani wuri aka zo hayya hayya an yi ta'adi to ka canja hanya wallahi ka kabi ba tauhidi bane ba tsoron Allah bane ba takawa bane Kwarai kuwa in dai an ce nan gurin an yi wani abu na barna ana neman wasu masu laifi to ka je kwanan nan wani mai unguwa yake gaya mu kwanan nan duka duka bai wuce sati ba mai unguwa ne a unguwarsu ya ce wallahi tallahi malam ana rikicin boko haram nan na fito daga unguwa ta fa na ɗauko wani mutum a babur ɗina wai ni ina ganin mai unguwa ne zan taimaka masa in ɗan fito da shi ina fitowa kicibus muka ci karo da motar 'yan sandan unguwarmu su ƙananan 'yan sandan sun sani amma dp1 sabo ne wani arne ne aka kawo shi bai sani ba ya ce muna zuwa aka kaina da babur da motar nan da gudu aka zaro bindiga gigirgigirgir ya ce da na gani mai unguwa ne sai na tsaya sai na sauka sai na ce ga makullin mashin na juya zan tafi sai ce a kama ni sai kawai aka ɗana bindiga aka ce a kama ni gau sai wani ya make ni sai wani daga cikin 'yan sandan sai ya ce ranka daidai ne sai shi difon ya ce in ka sake kiran sunansa anan sai na ci abu ba baka san shi ba shi kurin baka san shi ba ya yi shiru ya ce dam na ga ikon Allah ya ce mala haka mutanen suka tukwikwiye ni kamar ba sanni ba saboda ogansu ya ce su tukwikwiya ni ya ce Allah ya san yaya na karasa ranar da a sel tukunna kafin a fitar da ni a kai ni wuri kaza gobe gobe za a ɗebe shi a kai shi can ya ce haka aka zo aka sani to da Allah ya taimake ni DPO ya gama duty ɗinsa ya tafi gida shi wanda ya san nan sai mazama ya ce kaga in kana da waya da wani babba da ka sani mazama zaka ka kira shi ka ce ga ka a selfa kuma wallahi gobe ban fai za a kai ku mugu ne arne ne malam kasan sun yi sun yi wannan rashin mutuncin da an kama mutane ba a bincike kawai sai a kai su ban fai ana zuwa bin fa in baka da gata wallahi da an nemi waye naka baka da wani abu kawai sai a tura kawai sai a je alakar da nawa aka kashe bila adadin ya ce Allah ya taimake ni can wajen biyun dare na jawo wayata na kira wani babban mutum ce kai kai kai ranka daidai ne ce wallahi gani a hannun su ranka daidai tuntunin aka yi signal aka yi waya can sama aka ce kaza kaza kaza ya ce aka zo aka cire ni ni din da ni kaɗai dai aka cire ɗayan kam yana nan washe gari kuma tafiya aka yi da shi to wannan me ya jawo lokaci ne da ake yin rikici ya fita ya fita kuma duk da matsayinsa da waye kafin a kwace shi ya wahala ya ce ban taba sanin sauro yana da cizo a duniya ba a lokacin sai ranar yace wannan sauran kada ya ka barka da shi malam ya ishe ka bala'i to Allah kiyaye mu so jama'a mu ne ci zama da mutanen banza mu rinka zama da mutanen kirki kuma da haka ne za mu gyara al'umma amma kai mutumin kirki ne kana zama cikin 'yan shaye-shaye ko kana zama cikin mazinata ko kana zama cikin criminal wane-wane mai ɗauke-ɗauke ne yana shiga cikin ku wallahi wata ran in ya je ya ɗauke-ɗauke za a ce ai ana ganin sa da wane ana ganin sa da wane ko kwanaki wasu mutane sun zo suna magana daga wani guri a ce an kama ne wai wai ai ya ce wai ya sanni na ce ayo ni mutane da suka sani ranka ya dade ai suna da yawa <laughs> wallahi tallahi ga ya mutu ko da Kaduna na ce a'a ce ba da wata alaka da shi to ai ya ce ya san kaza kaza shi a ah, to ni yanzu ni wanda suka sani sun fi wanda na sani ko ba ka bane wa'azi na karatu na to dan mutum ya ce ya sani me a ciki yawa ku je ku aiki ku kawai a kansa ku bincika a ya kamata yanzu haka za a kanan kwallon a wai da tafiya wai za mu yi ba na ce je ina ina gida to irin addu'o'in kunnan ne su ne suke tabbatarwa da alheri insha Allah to wannan kai da'awa kake kana makarantarwa shi yasa mutumin banza ko yaya ne ne kai kokari tabtain anhu kaɗan ne sance shi ko yaya amma a kuna tare wallahi kafin ka fita za ka sha wahala Allah ganar da mu imamu zahabi ya ce fa nasallahu tabaraka wa ta'ala almannanu bi fadli an yatawaffana muslimina muna roƙon Allah ya dauki mu muna musulmi la mubaddilina wala mughayyirina ba masu canja addini ba wala dallina ko batattu wala za'ighina ko kautattu innahu jawadun karim lalle Allah mai kyauta ne kuma mai karamci anan zamu dakata insha Allah ta'ala wani wata zamu tashi qasful muhsanat yin kazafi wa matan kirki katangantattu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu